ba a gama batun sayan motocin naira miliyan 255 da aka ce ministan sufurin zirga-zirgar jiragen sama ta yi ba kwanan kuma sai ga batun cewa ma'aikatar ta hana jirgin kata da wasu jiragen kasan waje izinin sauka abuja da kano majiyar ta ce kamfanin jirgin sama na kata da wasu jiragen da suka hada da a turkish da emirates a farkon wannan shekaran sun nemi a ba su damar su rika sauka abuja da kano amma ma'aikatar ta ce sam ba da san da haka ba kamfanin na kata ya ce ya share watanni hudu yana bin ma'aikatar na zirga-zirgar jiragen sama na najeriya suka ce sai dai idan kamfanin kamfanin zai amince ya rika zuwa tashan jirgin inugu da na fatakwal sa'il na kara masa adadin izinin da yake bukata wannan ya sa na kira mai taimakawa minista wato da turanci pa masu joe obi kuma na tambaye shi ko ina gasken wannan batu shine sai ya ce da ni whatever you are reading from the daily trust is the imagination of the person who wrote it. We don't have any request from Qatar Airways all kinds of false uh, stories. Wannan ba ƙanshin gaskiya ciki duk wanda ya faɗa maka cewa ƙarya yake yi musamman idan labarin da ka karanta a cikin jaridar Daily Trust ne hasashe ne na wanda ya rubuta wannan labarin dama jaridar tana ta rubuta labarin batanci game da minista ba mu da kowane takardar neman izini daga kamfanin jirgin kata cewa yana son ya rika sauka Abuja da Kano kai in faɗa maka ma kawo yanzu da nake magana da kai akwai kamfanonin da minista take tangwa da su rika zuwa Kano amma har yanzu suna ja mata rai. Masu kana cewa kenan duk jirgin da zai nemi wannan izini zai samu cikin gaggawa tun daga shi minista na bin su amma sun ki. I am saying that the minister has been persuading Emirates Airlines kai ko ana ba kana roko na ce maka mai girman minista tana bin kamfanin emirates har yanzu domin su rika zuwa kano amma ta kasa shawo kansu har yanzu nan balle a ce wani ya nemi izinin zuwa kano an ki bashi duk jirgin kasan wajen da yake son zuwa kano ina bashi tabbacin zai samu wannan izinin cikin gaggawa wannan dai ya sa na isa babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke nan birnin eko domin neman ƙarin haske game da wannan batu daga kamfanin na ƙata amma kowa ne nema da batun sai ya ce yana shakkan abin da zai biyo baya don haka haka na dawo gida hannu rabbana Ladan Ibrahim Ayawa, moya Amurka, daga Lagos a Najeriya.